Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49 da da talatin ɗaya ko kilo has saba'in. da kilo dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, niyya, fara'a, dalol FM da kuma nomad FM sai kanal 3. Haka zalika a ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa da Marhaba rediyo. Baya ga haka za ku iya shafukan mu na intanet a gtahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook, X, TikTok da kuma Instagram don samun labarai da su. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku" da wannan sanyin safiya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da 20 ga watan Disamba 2025, inda yanzu haka a nan gundumar Columbia. agogonmu ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande tare da Sauda Kabir da sauran abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara da kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci Rwanda da ta fice daga Congo kuma ta ƙara wa'adin dakarunta masu kwantar da tarzoma. tattalin arzikin botswana ya ragu da kusan kashi ɗaya cikin ɗari saboda faduwar farashin diamond harin da isra'ila ta kai wata makaranta da ake amfani da ita don ba da mafaka ga mutanen da yaƙi ya ritsa da su ya hallaka falastinawa biyar to muna tafe da cikakkun labaran kasafin kuɗi da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gabatar a jiya ta ya zai shafi rayuwar talaka a ƙasar? Talaka ya sani eh, naira dubu biyu dubu uku dubu biyar ba shi ne a gabansa ba idan ya ce wannan naira dubu biyu dubu biyar shi ne a gabansa. To muna tafiye da cikakken rahoto. Bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmad da Madina Dauda za su gabatar muna daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. amma dukka mu kai ga waɗannan sai an fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum. Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen M23 ke kaiwa gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ta buƙaci ruwanda ta daina marawa 'yan tawayen baya kuma ta cire dakarunta daga wurin. sannan majalisar ta ƙara wa'adin dakarunta masu samar da zaman lafiya a yankin mambobin majalisar goma sha biyar wanda suka raja a kan matsaya ɗaya na warware matsalar sun kuma buƙaci dakarun congo da su daina marawa ƙungiyoyi kamar 'yan tawayen nan na fdrl baya kuma demokradiyyar jamhuriyar congo ta cika ƙudurinta da ta ɗauka na kwance ɗamarar ƙungiyar 'Yan Hutu da suka tsere daga Rwanda bayan sa hannunsu a aikata kisan kiyashi a shekarar 1994 da ya yi sanadin hallaka 'yan Tutsi kusan miliyan ɗaya da 'yan Hutu masu matsakaicin ra'ayi ne suka samar da ƙungiyar ta FDRL. 'Yan tawayen M23 sun ce suna yaƙi ne don kare 'yan ƙabilar Tutsi a gabashin Congo. Ministan kuɗin Botswana ya ce ranar Juma'a yanzu gwamnatin ƙasar ta yi hasashen tattalin arzikinta zai yi ƙasa da kashi kusan ɗaya cikin ɗari a wannan shekarar saboda sashen ta na ma'adanin diamond na ci gaba da fuskantar ƙalubale yayin da yake gabatar da tantance kasafin kuɗi. A lokacin da aka gabatar da kasafin kuɗin a watan Fabrairu, ƙasar da ke yankin kudancin Afirka ta sa ran samun ƙarin kashi uku da 3.3 cikin ɗari na ma'aunin tattalin arzikinta wato GDP a wannan shekarar, inda zai farfaɗo da ragin kashi uku cikin ɗari da aka samu a bara. Amma har zuwa tsakiyar shekara, sai ga shi ana hasashen ba wani ƙari saboda tasgaro da aka samu a kasuwar ta diamond bai nuna wata alama ta farfadowa ba shugaban asibitin alshifa da ke birnin gaza muhammad abu salmiya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters ranar juma'a cewa falasdinawa biyar ne suka rasa rayukansu a wani hari da isra'ila ta kai wata makaranta da ke ba wa 'yan gudun hijirar yaƙi mafaka a unguwar tuffa da ke gabashin gaza A gaida sau da kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. A babin rahotanni kuwa, a jiya ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya bayyana wani babban kasafin kuɗin baɗi wanda aka ware domin inganta tsaro a wani gagarumin taswira ta kasafin kuɗin shekara ta 2026 da aka gabatar wa haɗakar Majalisar Dattawa da kuma ta wakilai. Kasafin na Naira tiriliyan hamsin da takwas da dugu arba'in da bakwai ya zama shi ne mafi tsoka a tarihin ƙasar. Wakiliyar Amurka ke magana a Majalisar Dokoki ta ƙasar Madina Dauda na ɗauke da cikakken bayani a game da wannan rahoto da kuma yadda ake kallon wannan kasafin zai taɓa rayuwar al'ummar ƙasar. 'Yan majalisar dokokin Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi na Naira tiriliyon 58.47 wanda ya zama shine kasafi mafi tsoka a tarihin ƙasar. Duk da cewa a karan farko ma dai ana gudanar da kasafin kuɗi har guda uku ne a halin yanzu. Wani abu da ba a taɓa yi ba a ƙasar. Ɗan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa ta yamma Ahmed Aliyu Wadada shi ne ya fara bayyana ra'ayinsa. in muka dubi abin da shi shugaban ƙasa ya gabatar sai mu ce e, a yaba masa a tsaka-tsakan yabo tsaka-tsakan yabo don an yi bayani mai kyau a ƙarshen yabo mu ga aikin a ƙasa shugaban ƙasa ya yi ce wannan kasafi an ba ta suna ko an mata lakabi da cewa a kasafi ne na consolidation wanda za ta tattara ta ingantar ɗaya cikin 'ya'yan majalisar wakilai daga ƙauren na moda da bin birnin magaji ta jihar zamfara aminu sani jaji ya yi tsokaci cewa yana goyon bayan matakin sokewa da sake aiwatar da dokar kasafin kuɗi na shekara 2024 wanda darajar ta ta kai naira triliyan 48.5 yanzu wannan tsarin da aka zo da shi aka ce da kasafin kuɗi na shekara ta 2024 da na 2025 ya ga cewa gaba su an haɗe soje ɗaya an tabbatar da cewa da duk wani aiki da aka fara wanda ba kammala ba ya zan cewa da nan zuwa watan uku na shekara 2026 ya cewa an kammala shi wannan idan aka yi wannan kawai to gaskiya an zo da tsarin da zai taimaka masu tattalin arziki kuma an zo da tsarin da zai tsabtace ita harkar gwamnati da kuma zai rage abubuwa na cin hanci da rashawa kuma zai sa ka cewa su ma da kansu 'yan kwangila za a za su yarda da gwamnati za su hulɗa da ita irin yadda ya kamata ba kamar yadda muke ba yanzu. amma wasu na cewa ya makara da wannan bayanan nasa na yanzu saboda an yi abubuwa akan kasafin kuɗi da yawa jama'a ba su ga tasirinsu ba gaskiya ga tsari ba za a ce an makara ba ba makara ba saboda tsari wanda ke bukatar irin wannan abu na gyara wanda gaskiya sai an hada dukkan masu da tsaki domin abun da ya kamata to idan ba haka aka yi ba gaskiya ba za a iya samun abu da ake sa samu ba Amma Sanata Abdul Ningi ya ce akwai abin dubawa a yadda 'yan ƙasa ke gudanar da dangantaka tsakanin su da zaɓaɓɓun wakilansu. Talaka ya sani eh, naira dubu biyu dubu uku dubu biyar ba shine a gabansa ba idan ya ce wannan naira dubu biyu dubu biyar shine a gabansa a kullum kuwa wakilinsa zai zo ika naira dubu biyu dubu biyar ya kaimar kuma shi rashin tsawatar da 'yan mazaɓa ba sa iya yi wa zaɓaɓɓunsu shi da kawai 'yan mazaɓa ba sa komai ba sa ce komai in in kai mai kyau dan kanka in ba kai mai kyau ba ma dan kanka to demokradiyya ko irin tamu ba za ta ci gaba ba haka amma yanzu alkawuran da ya nuna mana a wannan budget din ya nuna kan cewa wayannan shekara biyu 2024-2025 a gaskiya ba a samu cikakken yin kasafin kuɗi da za a gani a kasa ba. A shekara 2026 dai gwamnati ta yi kiyasin ɗora kasafin kan naira 1,400 a kan kowace dalar Amurka ɗaya. da kuma sayar da man a kan dala 64 kan kowace ganga sannan kuma ta yi fatan haƙo gangar mai miliyan ɗaya da dubu takwas a kowace rana sai dai shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa muhammad sani musa ya ce majalisa ta ba da hujja na rage kuɗin gangan ɗanyen man fetur abin da muka yi mun duba kasafi ne da aka kawo kan kundin kuɗi ta tarayya da za a yi kawo mana mun duba yadda suka daidaita yarda kudaden abubuwan da za su shigo suke inda muka gari eh, ya yi daidai mun basu inda muka ga ya kamata a gyara mun gyara ne kuka gyara gyaran da muka yi shine a farashin eh, man fetur mm. crude oil mm. so mun gyara wannan mun dawo da shi daga 64 da suka kawo mana dala kenan dala 64 da digo 80 muka dawo da shi dala 60 dalilin yin haka shine muna so mu kwatanta yadda kuɗin da za su shigo da yadda bututun da za mu sayar saboda kin san ana rikici a middle east ana rikici a kasashen turawa to in ba an samu wayannan abubuwa duk sun gyaru ba amin an samu zaman lafiya da farashi zai je sama idan muka kai farashi sama kuma ba mu samu yadda ake so ba kaga an koma gidan jiya to alhamdulillah abin da muka yi kenan daga dukkan alamu daga bayanan shugaban ƙasa bola ahmed tinubu wannan sabon kasafi na naira triliyan hamsin da bakwai kuma kasafi mafi tsoka a tarihin ƙasar zai zama kasafi da zai taimaka wa gwamnati wajen daidaita tsarin aiwatar da dukkan kasafi a shekaru masu zuwa saɓanin yadda aka gudanar da kasafin kuɗi guda uku a shekara ɗaya. Madina Dauda, GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda da fatar wannan kasafi Allah ya sa ya kai ga talaka. Shirye-shiryen da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin fil na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke zama da wani. jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku muna fatan cewa an tashi lafiya ibrahim alfa ahmed ne tare da madina dauda muke muku marhaban da kamo shirye-shiryen mu a sashen hausa na gta hausa ko kuma amurka ke magana muna fatan an tashi lafiya hajiya madina na san fa sanyi fa yanzu ya yi tsanani fa a ah, mu ma mun dan da samun sanyi a nan to alhamdulillah lokacin sa ne ya yi gobe <laughs> gaskiya kun fara amayo mana kun fara dan barbado muku kaɗan daga cikin eh. sanyin nan to Allah ubangiji ya taimako to gaishe gaishen a bari ya huce a GTA Hausa da farko mai girma hakimin ƙasa Alhaji Muhammad Magaji Duwa Aliko Auta kafinta Yalwa Baffa Haruna Bajoga Adamu Adamsi mai wankin hula bajoga sai tela manu kafin naira yawo gwatun gololo Yusuf Bazuka gololo ya zama shanshani kenan tunda aka ce ya fi naira yawo haba ana magana ana magana Josai Hassan Albasara Potiskum Fatima Aliko Auta kafinta Yalwa Isa Lawal magajin garin Girgir sai Umar babban yaya sabon gida To sai kuma gaisuwar abari ya huce zuwa ga Baba Sarkin Noma a garin Dunsu da liman mai riga ganin unguwan Gero sai kuma Malam Halliru a gajin Duguri. Alhaji Ibrahim na faɗi wannan sunan daidai kuwa? don kai ne ai gara in rika neman sani kafin in je in tafka siya in yi wani abin haka <laughs> ce wai suna linzami ne wata wakar ɓarrai da gaske ɓarrai da gaske sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu a yau da kullum dan lami makama gajin duguri sai ibrahim hamisu mai dankali a duguri sai gaisuwan a bari ya huce zuwa ga abbas tukur sanyin na da sani mai lange-lange ya wuri da sani ɗan takara sai lirwanu sa'idu gayari da garba boka mai hutu gumi to ko boka ne ko buroka ne ma gode ga nan dai <laughs> garba buroka mai hutu gumi sai honorable abu magaji a ƙarshe nan sai shebatul hamdi a rima rediyo sakwato da fatan duk suna nan lafiya da fatan dukkansu suna sauraron mu a halin yanzu kuma suna jin daɗin wannan shirin to a hajiya madina ga ɗimbin gaisuwar mu a nan sashen hausa na gta hausa daga filin abare huce zuwa ga arabiyu muhammad gidan madi sakkwato sai comrade ahmad afansi a bajoga sai bulama isa gangare a jos kwata ta yamma da bauchi da gaisuwar salihi modibbo gudummiya hong a jihar adamawa wannan garin su sahabu ne fa in kin ji an ce hong to sahabu ne ya san gudummiya shi da girma haka a gaba sai gaisuwar mamman sani dauda cin wazza a jamhuriyar niger allah sa na faɗi sunan daidai sai ware malam bare zuwa Nijar da Aminu Kano Maida Garko sai Godwin Waliya jihar Adamawa da Umar Ari Badai Abadam a jamhuriyar Nijar sai Rabi'u mai caji kasuwar muda lawal a bauchin Yakubu sai Yawale Sani ta kai a gaba sai gaisuwar Adam Muhammad Gitti a kasar Chadi. Wato yau da da kika faɗi dugur ɗin nan da kuma eh, yawwa da na ga sunan adam muhammad gitte din na cikin abin nan sai na tuno da wasu labarai guda biyu amma dai zan miki bayani nan gaba a gaba sai gaisuwar umar alhassan kamaru da adamu jangirawo akko sai malam hassan baban nana unguwar mahaukata a bauchi na faɗa miki dai ba mahaukata ne a unguwan nan ba karki tambaye ni abin da ya kamata shine a ɗauke bikin mahaukata daga Kano a maida shi Bauchi a to ana wani bikin mahaukata ne a Kano kuma kwarai kuwa ba wannan biki ai sai ka gansu in gaya maka wallahi tallahi shigan mahaukata na sosai ake yi tubura <laughs> wannan duk babu su a unguwar mahaukata a duk kin je ma ba za ki ma za ki dauka ma kina

madina ɗazu da kike maganar a duguri a lokacin da eh, duguri eh sai na tuno da a sheikh ibrahim muhammad duguri sarkin malamai na duguri kuma shugaban majalisar malamai ta nan babban birnin tarayya akwai labarin da ya taba bamu na wani aboki wani wada ne to na san wani eh. abokin nasa sosai sosai ma don ya haɗa ni da shi To, an je wato taro ne aka je irin taron nan na addini kamar a ce ko taron maulidi ko taron wani abin na haka to aka tashi har aka yi dare ba ta tashi da wuri ba. To ashe 'yan sanda suna mm. kame a nan Abuja ne wannan abin ya faru ashe 'yan sanda suna kame. Allah. To eh, ya kamo hanya zai tafi gida dare ya yi ya sa irin fararen kaya din nan ne daga sama har ƙasa gashi da wani makekin carbi ya rataya a abin nan a wuyansa kuma gashi wada eh. ne to yana yana cikin yana cikin tafiya yana yana yana karatu haka yana jan ayoyi yana tafiya yana karatu to ashe akwai yan eh. sanda guda biyu a kusa to ɗayan yana so su kama yana ce ma ɗayan ya kamata mu tsare shi ana an an ce banda fitan dare ya kamata ya kamata mu kama shi ɗayan kuma sai yana <laughs> a kai anya ko wannan wani irin mutum ne haka yawa kawai to shi da ya gansu sun fito daga cikin duhu haka irin kamar abin ya dan firgit ya firgita su yawa eh to su kuma da su ma da suka gan shi kawai sai suka su ma da suka gan shi irin suka ido da shi irin ya gwala idon sa din nan da yake ya dan firgita don bai san cewa suna wurin ba yana gwala idon ne suka ido hudu da shi sai ɗaya dan sanda sai dubi ɗaya sai ce masa sai ce masa i told you this one no be mutum <laughs> Na tabbata ko ni da kai ko ni da kai eh. muka gani za mu je nobi fasi no. Oye ce, yace ce. I told you this one nobi mutum wo. Kawai sai <laughs> sai suka kamanya suka suka dare da ku. Eh. Allahu akbar. Suka suka suka da Allah mai halitta. Mm. Hmm. Allah mai halitta to wannan labari mun taba shi to har wani lokaci da na taba zuwa nan Abuja na zo Allah ya eh. muka haɗu da <laughs> shi wannan wadan muka gaisa aka yi zumunci. Ikon Allah. Eh. Mm. yawwa to ɗaya labarin da nake son faɗa miki ɗin wato wani labari ne wanda shi ma yana ɗaya daga cikin <laughs> labaranmu da suka ɗan ja hankali amma labari ne eh, mm, eh. labarin fulani ne da bare-bare yawwa kin san an riga an saba irin wannan wasa na bare-bare Alhaji Ibrahim ka cika tsokana wannan ba tsokana nake ba Hajiya bare bare fulani da bare-bare Allah ya ji kan Ahmadu Altine wani mai sauraron mu sosai sosai sunansa Ahmadu Altine marigayi da a birnin ne yake a kasar Chadi to ba Fulatani ne yawwa kuma kuma shi ma dai Allah ya sa mun taba haduwa da shi a nan birnin Injami ne din mun taba haduwa da shi yawa ya kai ni mm. har cikin gidansa na je na gaida iyalansa da sauransu haka a nan Injamina. To shi marigayi Ahmadu Altine shi ya taba ba mu labarin babarbare wato babarbare farauta yake yi yana so ya kama barewa. To akwai wata yin mm. dabarar da suke sai su je sai su haƙa rami. Idan aka haƙa rami sai a sa 'yan kirare haka ko kara irin mara nauyi din na a ɗan a ɗan zube da abin a zuba ganye a kai haka sai a barbaɗa ƙasa to eh. sai ki ga kamar ba rami ba ne to akan yi haka irin kamar hanyoyin da dabbobi suke shigewa saboda in sun zo shigewa in sun taka sai su fada ko kuma a ajiye wani abu a kusa da wurin eh, idan sun biyo wannan abin sai su fada a cikin wannan ramin yawwa to a kai barbare aka je aka haƙa rami saboda ana so a kama barewa aka mm. rufe aka gyara kamar saboda asan cewa dai bare suna shigewa ta wurin nan to kashe gari asubanci din nan ya fito ya zo ya gani ko da daddare dabbobi sun zo sun shige wata ta fada a wurin saboda ya kama mm. tun daga can nesa sai ga alamun cewa wani abu ya fada cikin ramin nan saboda abin ya burme cikin wannan rami kawai sai sheko da gudu haba yana murna ya sheko da gudu gudun da ya waɗannan kawai yana zuwa kawai cikin rami zai dam barewa yana fada cikin ramin nan kawai sai suka yi ido hudu da kura ashe kura ce ta ikon Allah wai wai wai wai kura ce ta zo shigewa sai ta faɗa cikin ta fada cikin wannan rami Ai ba za a ji daɗin wannan hikimar ba kuma gaskiya. Wato da babarbare da ƙuyen kura ya ba yana iyo yana bultu bultu bultu bultu jama'a bultu <laughs> bultu. Bultu bultu bultu bultu. <laughs> Bultu eh kura kenan da harshen barbanci ba. Eh ai ko kai ne wannan. <laughs> Da ana son a kama badewa a samu naman. <laughs> an an kama kura <laughs> haka ya shaƙe kuran nan har sai da ya kashe kuran nan fa amma bai iya sakewa ba ah, saboda ah, ah, eh, saboda tsabar tsoro <laughs> saboda tsabar tsoro ya riga ya gama tsorata gaba ɗaya da da ganin kura da to wannan kenan shine dama labarin da nake zama. baki marka ya bani kwarai kuwa wallahi tallahi ah, amma dai Allah ya ji kansa da rahama shi ba mu wannan dama amin wallahi Allah ya ji kansa da rahama wallahi duk da cewa ana tsokanan bare bare da fulani abokanan wasa ne mm. yana da yanda na bane kana fakar da tastana yana da amma alhaji ibrahim ina ta ina ta kallo a idanu na yanzu hmm. da barewa da kura ba ka yi tsammanin barewa ka je ka faɗa ramin kura eh wallahi hmm. da an kama barewa ai ka an samu nama da an samu nama amma kuma da eh. kura ta faɗa cikin sai aka so a zama nama subhanallah abu bai daɗi ba ko mikala zaratin To, masu sauraro za mu da aya a nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu za mu sake komowa ɗauke da wani shirin na amari yanzu a madadin Madina Dauda Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke cewar mu ina lafiya. Yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labaran wasanni. a dai gobe ne idan allahu ya kai mu za a soma wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka inda za a buga wasan farko tsakanin kasar morocco mai masaukin baki da kasar comoros kuma tuni hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf ta hiddo jadawalin sunayen alkalan da za su yi alkalancin wasanni guda 52 daga 21 ga watan disamba na shekara 2025 ya zuwa 18 ga watan janairun shekara 2026 da suka hada da alkalan morocco gabon misira ko egypt sai benin kamaru chadi burundi algeria ghana uganda mali somalia rdc tsibirin morios afirka ta kudu tunisia senegal sudan da rwanda hukumomin kwallon kafa na nahiyoyin turai da latin amurka sun amince da ranar 27 ga watan maris domin bugawa tsakanin kasar argentina da ke rike da kofin kwallon kafa na latin amurka da kungiyar kasar spain ko spain da ke rike da kofin kasashen turai wasan da aka raɗawa suna finalisma zata wakana a hilin kwallon lozai da ya karbi wasan karshe na kofin duniya na qatar na shekara ta 2022 mai ɗaukar har 'yan kallo da suka kai 89 zai karbi bakuncin wannan karawar a wannan karon wannan dai karawar tsakanin zakarar lata amurkar na turai an soma shi ne a shekara ta 1985 a paris na kasar faransa a lokacin karawar ana kiranta da sunan artemio franci cup inda aka kara wannan lokacin tsakanin faransa da uruguay inda faransa ta yi nasara da ci biyu da nema yayin da aka sake shirya wannan karawar a shekarar 1993 inda uku. inda denmark ta yi nasara a bugun daga kai sai gola bayan kungiyoyin biyu sun kai karshen wasan mintuna 120 suna gogawa kuma suna kankan kat wasan ya wakana a mar del plata kasar argentina kuma daga nan gasar ta yi batan dabo har izuwa shekara ta 2022 biyu inda wembley a kasar birtaniya argentina ta yi wa italiya ci uku da nema haruna mamman bago na birnin kwanne gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanne jamhuriyar nijar Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku da fatar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu can anjima cikin daren ku. Karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa sau da Kabir da ta taya ni gabatar da shirin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya.